وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake haduwa a safiyar ranar talata yau sha hudu ga watan ramadan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1447 wanda ya ta dubu wannan shi ma shi ne darasi na bakwai ko a cikin littafin salatu na nassan fi a kamis wato nassi guda talatin idan ɗayan wireless na nan kawai ku shi mai rikewa ba matsala talatuna nassan fi akamis siyam nassi guda talatin wanda suka zo suke magana dangane da hukunce-hukuncen azumi mun karanta guda nawa ne eh sha kuwa za a tashi na asadisa ashara na sha shida ne shafi na goma sha uku shafi ne na sha uku shafi na sha uku ne amma darasi na bakwai hukunci na goma sha shida na yi alama a nawa eh, na sanya alama shafi na sha uku darasi na goma sha shida shi ne na malarci a sadisu ashar ko na goma sha shida daga cikin hukuncin-hukuncin da za mu koya a wannan littafi shi ne hadisun da ya zo a nabi umar matalbajili an karbo daga abi humama albahili radiyallahu anhu Allah ya kare da a gare shi kana ya ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Na ji manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yana cewa baina ana na'im wata rana ina tsaka da bacci id kwatsam atani rajulani sai wasu mutane biyu suka zo mu a cikin mafarki fa akhadha bidab'ayya sai suka kama wato kefe na suka kama gefofi na guda biyu kamar a ce a kama gafaɗan mutum a abin nan ɗin fa'ata ya bi rajulan fa'ata ya bi jabalan sai suka tafi da ni zuwa wani dutse wa'aran wannan dutse da suka bi da ni wa'aran yana da hanya mai wahalar ma'ana dutse ne wanda yake da wahalar abi abi faƙala ni sai suka kalle ni suka ce da ni is'ad hau wannan dutsen faƙultu sai ni annan sulasulam na ce da su inni la'uƙi ku ba zan iya hawa wannan dutse ba faƙala sai suka ce inna fanusahiluhu laka za mu sauƙaƙe maka yadda za ka hau bi ma'ana za mu agaza maka yadda za ka hau yace fasa'atu sai na taka na rinka hawa wannan dutse hatta idan kun tufi sawaqil jabal har sai da na kai ƙululuwa na daidaitu akan wannan dutse idan ana bi afwa shadida sai na rinka jin wani sauti mai ƙara mai tsanani da na ƙura dutsen na hau sai na rinka jin wani sauti mai tsanani da tada hankali faƙultu sai na ce ma waɗannan mutum biyu da suka hau da ma yin aswat wannan kauti ba na rere ne ƙwaru sai suka ce haza uwa ahlin nari wannan wato wani sauti ne wanda yake mai tsayi na 'yan wuta kukan 'yan wuta ne kuka ne kuma mai tsayi ba mai karewa ba sun man tsule ƙabi daga nan sai suka tafi da ni fa idza ana bi qaumi sai ga na zo na tarar da wasu mutanen a gaba mu'alliqina bi araqibihim an daure su da dugadugan an kama an hada kamar hannu da kafa an daure su ta mushaqqatun ashdaquhum mushaqqatun ashdaquhum ko sannan malam yace an zo bayan an daure su din mushaqqatun ashdaquhum Shi ne waɗannan mutane asalin wato an tsatsa ga jikinsu tasilu ashdaquhum damani jikin na ta zubar da jini jini na farara ga ta daure ga jini na da Ƙala. mazala sallallahu ya ce ƙultu sai na tambayi waɗannan mutane ce man ne waɗannan bala'i kuma su waye su Ƙala, sai suka ce da shi ne to shi ne dalilin kawo hadisi haƙula da waɗanda ga an tsutsa ga jikinsu jini na guda allabi na yuftiru na ƙabla ta hallata sauni masu karya azumi ne da gangan kafin su kai azumi masu karya azumi ne da gangan wani abin da zai ba ku mamaki sai ga musulmi yana ta nema a nema mai dalilin da zai ajiye azumi ya karya kuma kwashi da kanshi ya san zai iya amma sai a can kuma tambaya a ita tambaya to kun ji abin da annan sulasu ne ya fada malam ya ce hadhihi ru'yar anbiya wannan hadisi yana daga cikin mafarkan mafarkan da annabawa suke wa ru'yar anbiya su ko annabawa a sallallahu alaihi ya faɗa duk mafarkin da suka yi haƙƙun gaskiya ne saboda annabawa sallallahu alaihi ce annabawa idanuwansu ke bacci amma zuciyarsu ba ta yi inda da annabi a nan ya kwanta bacci duk abin da aka yi ya tashi ci gaba zai ya riga san me aka haka Allah ya sa annabawa suke shi yasa mafarkin su yake zama gaskiya hadihi ru'ya wannan hadisin mafarki ne ra'aha ya ce raha ko akwai hamza akan alif ra'aha annabi sallallahu alaihi wasallam Allah sallallahu ya ga wannan mafarkin ya ga wannan mafarkin fi manamihi a cikin baccinsa min al-ghaibi wannan yana daga cikin gaibi wanda yajibul imanu ya zama wajibi kowa ya imani da shi والتصديق da kuma gaskata wannan maganar tashi dama annaha sahhat matukar wannan hadisi ya inganta an gane ko yajibul imanu bihi to ya zama wajibi al imani shi wa tasdiqu biha kuma a gaskata abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin mafarkin nan da yace fa akhadha fa akhadha bi tab'iyya abin nufi shine aljanibul ayman wal aysar sun rike gefe na na hagu da dama su ne dai kafadun nan kamar a sagalin mara lafiya a rike shi irin wanda ba zai iya tsayuwa sosai ba ko da ake dan koya mishi tafiya ya yi jinya ya ajiye sanda ai wanda zai rike shi kaga ɗaya a dama ɗaya a hagu sai su ɗan rike hannayensa to haka suka yi ma'anar sallallahu min al amma sun rike ne daga tafin hannunsa ƙasa Fa'ida ana bi ƙaumi da yake sai gani na tadda wasu mutane mu'allaki na bi araqilihim mu ashdatihim tasilu ashtaqihin daman mun fassara ne an tsatsaga jikin su jikin na zubar da jini qala ce kuntu sai nace man haula isuwa ne wannan kila sai aka ce da ni alladina yufsiruna qabla tahilla tahillati sawmihim masu karya azumi ne kafin azumin ya kare ma'ana a sha ruwa hadihi uqubatan wannan gaban da Allah sallallahu alaihi faɗa bayani ne akan uƙuba da Allah yake yi man fama na mutumin da ya ɗauki azumi wa afsara amma ya ajiye azumi da bai da uzuri ba tare da wani uzuri ba shine abin da ɗazu nake ga mu wanda zai ajiye azumi ba tare da wani uzuri ba irtakaba kabiratan duk wanda ya wannan irtakaba ya auka wa ya aikata kabiratan ɗaya daga cikin manyan zulubai min kaba'ir dhunub daga cikin manyan zunuban da muke da su yaran ta suna mana suru min kaba'ir dhunub hada waid wannan alkawari na azaba akwai alwa'adu akwai alwa'id anan wanne ma ya faɗa alwa'adu ko alwa'id alwa'id idan aka ce alwa'id shine barazana da za a yi ma mutum azaba alwa'adu alkawari da za a yi ma mutum rahama Allah ta'ala ya ce wa'adallahu alladhina amanu ko bai ce alwa'id ba sai ce wa'ada to wannan hadisin alkawari ne na narko mai tsanani wal qubatu shadida da kuma quba mai tsanani liman ta'ammada al-iftar da dan mutumin da ya karya azumi da gangar fi shahri ramadan a watan ramadan fa attala Allah azza wa jalla nabiyahu sai Allah ya tsinkayar da annabi sallallahu alaihi wa sallam ala azabil mustirin akan azaban da ya ware dai ma masu karya azumi fi nahari ramadan a cikin watan ramadan da rana min rage ujri shar'i ba tare da wani uzuri wanda shari'a ta yadda da shi a matsayin uzuri ba kenan in shari'a ta ba da uzuri wannan ana iya ana iya ajiyewa to bari ni amfani da gaban mamu amsa wannan tambayar da aka yi koyin tun da ya daidai da wannan mai tambayar tana cewa assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ta'ala ya kara wa malam lafiya da nisan kwana mai amfani amin Allah ya kara mana baki daya ce tambaya ta ita ce mecece mace ce akwai ba mecece ba mace ce ake bin ta azumi ba ta rama ba har ciki ya shiga taga kuma ga wani azumin ya zo yaya za ta yi shi kenan za ta rama duka daga baya shi ne abin da yake asali ramuwa ne har sai in ba za ta iya ramuwa ba ne shi ne ciyarwa zai magana mafi inganci kenan yawanci mata kuna sakaci da ramuwa azumi sakaci mai yawan wannan kuma kuskure wata za ta yi ta abin da ta ce ba ta damu inda wani abu ne na duniya ba za ta yi sakaci ya sabuce mata ba sai ta tsaya ta tabbatar ta same shi har ai shekara a aida tuni ya zama labari abin da za ta yi shi ne ramuwa ne babu kafara fara ciki inda uzuri ne Allah ya taimake mu to mu je asadiya sai na bakwai ai sha bakwai an abi hurairah radiyallahu anhu qala an karɓo daga abdurrahman ibn sakhrin Allah ya kare ja gare shi ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wanda Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya ce man zara'ahu alqai'u duk mutumin da yake azumi sai amai ya rinjaye shi amai ya zo mai ba tare da shiri ba ran da muka je ziyarar makabarta haka ya faru da wani ran yaushe ne ran laraba kwana uku ko hudu yau to duk wanda jini eh, afuwan duk wanda amai ya rinjaye shi ba ce kakalo aman ba falaka ba a alaihi zai kama baki ya ci gaba da azumi ko ba zai rama wannan azumin ba wa manista ƙa'a amma wanda ya kirkira amai da gangan kin san baki san ƙarshen kafin in kin je yana sa ki amai kika loda shi a bandaki kika shiga to wannan daki shine manzala sallallahu alaihi fa alaihi to wannan mutum zai rama alƙai'u don haka mu sani shi dai amai idan raja alfa'amun ladi fi jaufihi abinda ake nufi da shi shine idan abin da ke cikin mutum ya dawo shine aman rai ilal kharij yayo waje don abin da ke cikin mutum idan yayo waje shine ake ce ma alqayu dan haka faman ghalaba alqayu duk wanda wannan abincin ya fito ya rinjaye shi dole sai da ya fito wa huwa sa'imun alhali yana azumi fi nahari ramadan a cikin yinin ramadan wa kharaja wannan eh, shi ake magana a kai wa kharaja minhu bi ghairi iradatihi amma ku gane an fitar da wanda aka yi mu uzuri da cewa shi ne wanda ba da nufi yayi ba idan mutum ya samu kansa ba da nufin yayi ba sabuhu sahih to azumin sa yayi daidai wa yakmilu sawmuhu kuma ya cika azumin sa ba daidai walaisa alayhi qada'u hadha al-yawm ba kuma wajibi ne a kanki sai ya rama azumin wannan rana ba wa man amma wanda ya kirkira amai ai ai abin nufi ta'ammada ko ya yi da gangar afsara ya zanto ya karya azumin sa wa fasada sawmuhu wannan dalilin ba abincin da ya ci ta hanyar azumi ya lalata azumi wa alaihi tauba shi kuma abin da ke kanshi na farko shine tuba na farko sai ya tuban ma Allah wal qada sannan kuma sai ya rama azum ba kaman wancan wanda amai rinjaye shi ba qauluhu fadin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa man istaqa falyaqdi duk wanda ya kirkira amai ya rama dalilun wannan sai ya zama hujja a sarari ala akan cewa anna ta'ammada alqai'u kirkiran amai mutum ya kirkiri amai alhalin yana azumi min muftaratu siyam wanda yana cikin abin da ke lalata azumi ko shakka babu to sai a sami na ashar na goma sha takwas malika na abin hurairar ta radiyallahu anhu an karɓo daga abin hurairar allah ya ƙara da a gare shi wancan hadisin da muka gama an yi buƙatar shari'i kamar komai naci a sarari yake ko yawwa daga abin hurairar allah ya ƙara da a gare shi ya ce ata rajulun nabiyya sallallahu alaihi wa sallam wani mutum ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana zaune a cikin mutane fa qala sai wannan mutumin ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam halaftu na halaka qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ma sha'aluka me yasa ne ka hankalinka dai kuwa me kake nufi yi bayani don mu gane me kake nufi qala sai ya ce waƙatu alamra'ati na zake wa iyalina na kwanta da ita fi ramadan kuma a cikin rana a cikin yinin ramadan fi ramadan nan babu dare a ciki saboda da dare Allah ta'ala ce wa illa lakum lailatul siyami rafasu ila ikum, nan da yace fi ramadan yana nufin fi hari ramadan a cikin yini na watan ramadan qala sai manzo Allah sallallahu alaihi ya ce da shi fa hal ji ma ta'tiqu ma ta'tiqu raqbatan kana da kudin da zaka yanta baiwa wannan abu kai kana da kudin da zaka yanta baiwa qala la yace wallahi ba da shi qala sai ce hal tastati'u siyamu sharayn mutatabi'ain kana da lafiyan da zaka yi azumi wata biyu a jere ba tare da yankewa ba azumi 60 ko ai ko 58 tunda wata zai iya zama kwana 29 ko qala la yace wallahi ba zan iya ba qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi hal tastati'u an tut'ima 60 miskina kana da abincin da zaka ciyar da miskinai talatawa mutum su cin ka ba su ka ciyar da su qala la yace wallahi babu fa talaka ne nan qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ijlis dallata shi samuri ka zauna samuri ka zauna fa utiyar nabi sallallahu alaihi wasallama sai aka zo wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dan ya ce bi farqin amma dai ainun ne a wurin wannan fa wurin an gane ko bi auqin ba fara ba sai aka zo manzo sallallahu alaihi wasallam bi fi fihi tamrun da wata babban jaka a cike take da dabino aka samu wata jaka wanda take da dabino a cikinta faƙala annan sulasa ya ce mai tota so tafaddaq bihi dauki wannan ka je kai sadaka da shi a matsayin kafaran laifin da kai muhalla fa qala sai yace ya rasulullahi ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba an je kai matalaka ne ko yace ma bai da labataiha ahlu baitin afqar minna ai daga bangon garin Madina zuwa ka fita daga kofar shiga har fita na garin Madina ka shigo ka fita gaba ɗaya cikin garin nan ban san wani gida ba a afkara minna wanda ya fi mu talauci ya ce ba mu da shi ban san wa zan kai ma ba don ni a iya sani na na fi kowa talauci a garin nan ya za a yi da shi fa dhahika rasulullahi sallallahu alaihi sallam sai aka ga annabi sallallahu ya yi yayi dariya ya murmushi to kaga nan yana nuna maka mu'amala da mai sabon Allah kun fahimta laifi yi. amma kuma a nan alaihi wasallam sai masa murmushi me fa'idan haka ya jawo hankalin shi ya karɓi shirya da ya tsananta mishi gobe in yi laifin ba zai zo ya tambaya ba sai dai je halaka kun gane magana amma in ka sake ma mutum yadda zai iya faɗa maka mai keran shi ya fi sauƙin ka gyara shi fiye da ka sami shi karfi shi yasa muke cewa aikin da malamai ke ko sojoji ba sa iya shi da su karfin bindiga suke sawa da nuna ita su ko malamai zukata suke gyarawa in ko zuciya ta gyaru to ko ba a sa makami ba ana samun alkhairi kuma zuciya ta tangare makami bai dawo da ita gashi nan dai ana ta fama Allah ya shirya Allah ya gyara mana kasanmu sai man Allah kula kula ne dariya hatta badat tiya hatta badat fanayahu har sai da hakoransa suka bayyana an gane ko a tsanayahu shine labban dakacin sa wa fi lafzin a wani lafazin kuma shi ne an yabahu sai da aka ga haƙoran annabi sallallahu alaihi saboda irin dariyan da ya wa fi lafzin a wani lafazin kuma na waje da shi ne dai tumaran haƙoran, sai da aka hangi tumaran haƙoran saboda inda ya bude baki da dariya sallallahu alaihi wasallam ina ma muna wannan magana magana annabi Sun قال sai aka ji annan sulasu ya ce khudhu dauki dabinan fa'imhu ahli ka je ka ciyar da iyalanka tunda ka ce ka kuwa lauki to yanzu kanka abin ya faɗo dauka ka je ka ciyar da su intaha malai ce nan wannan hadisi ya gari wa fi lafzin li muslim a wani lafazin kuma na imam muslim da mutumin ya zo wurin annabi sallallahu alaihi ce masa yi wa ta'atu ra'ati na tara da iyali na fi ramadan a watan ramadan haran to kun ga wannan ya fitowa naharan a cikin yini kafin rana ta fadi haka yi faɗa ƙarara to mali ce ma'ana urki tamri, kun ganin ne asalin kalmar can fa'un kuskuren kwamfutar abin da ake nufi da <clears throat> urki tamri din nan shine jabili tamri wato jarabu tamri jaka ne kawai mu za mu fassara a hausa wata jaka wanda aka zuba dabino a cikinta da yawa sai malai yake wa dallal hadith wannan hadisi sai ya nuni da hujja akan annal jima'a muftir lallai jin mutumin da ya tara da iyalinsa a cikin yinin ramadan to azumi shi ya lalace lallai tazuwa da iyali yana lalata azumi wa alaihi ijma'u ahli al-ilm kuma wannan fahimtar shine abinda malaman ilimi malamai suka tafi akan wanda suka yi magana magana ta ilimi ba magana ta karrai ba wa dallal ala idam al-ithm har wayo kuma hadisin ya nuna mana girman zunubi na mutum ya aikata wannan abin da wannan sahabi ya aikata amma me yasa sahabi ya aikata sau da bai aikata ba to da yanzu kuma in ya faruwa za mu tambaya kun fahimci magana shine hikimar kamar yadda muka faɗa a wancan kissan na gidan annabi sallallahu alaihi wa sallam da bai faru a gidan annabi sallallahu alaihi wa sallam ba to da ba za a iya warware matsalar ba a duniya to haka yanzu sahabin da ya aikata kuma sai aka yafe mishi har ma ya amfana da laifin a duniya don an ba shi binan kamfara don a nuna maka sahabin yana da gata amma ba garanti ba ne kuma kai ka yi wai don za ka iya saboda Allah ya fushi da mutum kuma shi nan shi kaga Allah fulafula ya nuna mai an yafe mai kai wa zai nuna maka an yafe maka <laughs> babu da haka nisanta shi ya fi. to ne suka ce wannan yana nuna girman zunubin mutum ya ya aikata abin da wannan sahabi ya aikata fi na hari ramadan a cikin yinin ramadan da kawai sahabi domin mun ji sahabin da ya zo ra'anin sulasulan cewa halaktu na halaka abi ma'ana ya jefa kansa a ƙuban da ta don allah ya fitar da shi shi ya sa ma zo ra'anin sulasulan fi idan akwai kafara ko da ta bulala ne ko jefe shi za a ya mutu ko me za a yi mai ko yanke hannunsa za a yi ko me za a yi mishi shi da ya zo ya faɗa saboda ya samu sararawa a wurin allah waje a fi riwayatin a wata riwayan kuma ya zo cewa cewa yi ishtaraktu ya mun Allah sula na kona kaina bi ma'ana na aikata abin da zai sabbaba mun shiga wuta ishtaraktu na kona kaina na janyo ma kaina abin da zai sa Allah ya ƙona ni ba fa ni ba E, isharar ne ba shi ba shi ma wanda ya yayi da shi Allah ya ce shi ba ya mu kuma Allah ta ba za mu yi faman fa'ala zalika muta'ammida dan haka ku sani yan uwa duk wanda ya aikata irin wannan laifi da gangan wa huwa sa'imun al'ali yana azumi fa alayhi awwalan da ke kan shi a karin fari at-tauba shine tuban mu Allah na biyu wai wajibu alaihi al-qada ya zama wajibi ya rama wannan azumin kuma ba ci gaba da cin abinci zai yi ba kama bakinsa zai yi in an gama ramadana kuma ya rama inda jamhurin ulama wannan shine da malamai mafiya karfin hujja suka tafi a kansa me yasa malai sai lima sahha fi ihda riwayatin ihda wannan akwai hamza a kasan alif saboda yadda ya inganta sai daga cikin ruwayoyi da ake da su alhadith riwayatul hadith da riwayoyin wannan hadithin inda ko anan mun ji da ya gama ya kawo ruwayan imamu muslim ko yace fi nahari ramadan fi fi ramadan nahara kaga wannan riwaya ce ta imamu muslim to wannan malam yace a wata riwayoyin ana hadisan da yazo manzo Allah sallallahu ya ce da shi iqdi yawman makanahu iqdi yawman kai wanda muka ba da bino ka ciyar ko ya ce ya ƙubi yawon in an gama karama yi ne da makanahu a makwafin wanda wannan abin ya faru cutar ne tabbatar duk wanda ya da gangan bayan tuba akwai mai ramuwa sahabu ibn hajar ibn hajar tilfati shi ya inganta a cikin alfatul bari aljuzul hadi ashara aljuz'i ina goma sha ɗaya kama ta jibu alaihi kafara kamar yadda kuma har wa yau da ta yi kafara ya zama tilas kan shi kafara kama fi hadal hadis kamar yadda muka ji a wannan hadisi kenan duk wanda ya aikata wancan laifin a yinin ramadan yana da abu uku na farko shine ne tuba tuba wajibi ne a kan shi ko na biyu a'a na biyu shine ramuwa eh zai rama zai tuba kuma zai rama kun gani to sai na uku shine zai kafara tunda shi ma ga shi nan annan sulasulan sai da ya ce ya je ciyar da wannan dabinan sa'a a yayi shi dabinan ya faɗo a kan shi ya sa shi ya ci asalin da bai faɗo a kan shi ba dole zai kai ma wanda ya fi shi talauci ba shi ne ci ba an fahimci wannan ke kuma yanzu kin ga ai ko unguwar dosan nan ki san iya waɗanda suke cikin bukatu ba balle ki gane waya ko wani su ko sabai a lokacin kila masallaci ma sahun su dan kaɗan ne duk sun san juna sun san mawadatan saboda aka karfe ma yanzu ka ce to shi nan ai to ai ba mu mu dafa mu ci da kanmu dama ina rike da marayu kya ga mu in kika je lahira kika ga baki da azumi guda ɗaya bugu za ki ci wallahi an samu matsala to da kake kai kawai ko masallaci ne ki ba ladan ki ce gashi nan dai na kafara ba ta kin faɗi waye ba an ce ne a kawo to kun ji wannan ko ina ne kama tajibu alaihi al-kafaratu kama fi hadha al-hadith wa zahiruhu ala a yanda ko za a dauki hadisin shine ma'anar wa zahiruhu a yadda za mu ɗauki wannan hadisin abinda wanda ya yi wancan laifi daga gar a watan ramadana zai aikata alat tartib za ka yi su ne a bisa yadda tsarin da suka zo fi hadal hadis a wannan hadisin bi ma'ana abu na farko ga duk wanda ya aikata wancan abu na farko da zai shi ne mai a'a ga shi ne ya faɗa ƙuraƙa ƙuraƙaza shi ne ka ‘yanta wuya duk wanda ya aikata wancan abu abu na farko da shari'a take so shi ne ‘yanta wuya fa'in lan ji in bai samu ba kuma yanzu ɗin babu don ba bayi duk da wani mahaukaci a nan ya ko ya auri mata saba'in ko saba'in da biyu ko saba'in to ka rasa wasu mahaukatan da suka fi shi taɓewa ne masu ke ba shi auren mu a ce wai ana yunwa shi kuma yana ciyarwa to dabbobi ne mutane shari'a ba ko kawai duniya an zo a ci a sha ne an zo a bauta ma Allah ne wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun jama'a muna tare ko abu na farko shine mutum ya yanta wuya fa in lam yajid in mutum bai samu ba to abu na biyu da shari'a ke neman sa da shi shine fasiyamu shahrayn mutatabi'ain mutum yayi azumin wata biyu a jere ba daga kafa fa in lam yastati' idan ba zai iya ba saboda rashin lafiya ko makamancin su fa in da'amu 60 miskina to yaciyar da miskinai guda 60 kun ji matakai nawa uku قال البخاري امام البخاري يا فدا في الصحيح اكن لتاكل سنه صحيح البخاري Ya ce al Hassan, al-hasan wa mujahid da mujahid sun ce in na siyar, amma in ya zanto mutum ya tara da iyalinsa ne nasiyan akan mantuwa ya manta azumi ya shiga la'alla da farko farkon ramadan bai sake jiki da sabawa da azumi ba falla shay'a alaiki, shi duka waɗannan matakai uku sun fada kan shi Allah ya ce mishi kun gane musuluncin nan da daɗi jama'a hmm? Allah ta'ala ya ce rabbana la tu'akhidna in aw ya Allah kakka kama mu in mun manta ko mun yi kuskure bayan wannan ayan ta sauka Allah ya sake aiko malaika Jibril alaihi salam ya ce ma Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce a gaya maka duk abin da al'ummar ka suka yi akan mantuwa ko kuskure ko aka tunta za su ba san su ba to an ya musu to wannan idan mutum haka ya faru da shi akan mantuwa imam bukhari ya ce ga tabi ainihin hadda alhassan albasari ya ce ba abin da mutum zai ba ɗan wuya ba azaba ne ba azumin wata biyu ba kuma ciyar da ne. qultu malami littafi yace sai nace kadalika in jami'a inda tulu'il fajr haka abin yake hukuncin cewa mutum ba zai ba komai akan shi ya hau har mutumin da ya kasance ya tara da iyalinsa a yayin da alfijir ya fito mu'taqidan amma shi a ran shi ya sa kankance tsakanin shi da Allah kila ma kalla agogo nauyin shi ya sa ya ga ya hudu a ƙasa sama a ƙasa ya ya ga bakwai sama da ƙasa ya dauka hudu ne bi ma'ana idan, ya kudurce a ran shi tabbas shi a iya sanin shi baqa'ul layl akwai sauran dare ka san mutum zai iya bacci mai nauyi na dan mintuna ai ta gaddama da shi ta shi bai bacci ba ko ba ko ba ku saka ba musamman mutum ya gaji a ce ka canza alola ya ce mai nayi alhalin <laughs> mai karatu da ya ya ce a tashi wancan amma zai ce shi bai yi ba ana samun wani. ko za ga mutum kuma a yi ayi da shi wani ya ta gaddama to haka nan wanda ke ji a ran shi tabbas akwai sauran dare sai haka ya gudana tsakaninsa da iyalinsa famano waka alamra'ati duk mutumin da ya zake wa iyalinsa zannan yana mai tsammani a ran shi yana da kyakkyawan zato a ran shi baka da cewa akwai sauran dare sun ba da zalim sai bayan abin ya faru ta bayyana lahu sai ya bayyana a gare shi a sarari annal fajar tsala wannan alfijir fa ashe ya fito wa huwa la yadri alhalin bai sani ba hada irin mutumin da ya samu kanshi a wannan yanayi la qada'a alaihi ba zai rama azumin ba wala kafarata alaihi ba kuma zai kafaran azumin ba walaita alaihi shay'un shari'a ta dauke mishi bai da komai a kansa abinda kawai ke kan shine yakmilu sawm qiyamu ne cika azumin sa zai ƙara ta azumin sa ne li'annahu dalilin da yasa ko aka yi masa wannan saukauci shine lam yata'ammad bai yi da gangar ba wal hadith aidan har waye wannan hadithin wannan hadithin akwai kunce kunce da yako wal hadith aidan har waye wannan hadithin yadullu yana zama hujja ko yana nuna shemu bi mafhumihi ala anna almar'ata yufsid siyamaha akan cewa ita ma matan da hakan aka yi da ita na ta azumin ta ma lalace kun fahimta ko da ko ba da ta ba an fahimci wannan ko yana nuni ga cewa ita ma yufsidu siyamaha azumin ta lalace abin da ke kanta ita shine wajibu alaiha alqada ita ba za ta wancan kafaran ba shi zai sau da dama karkashe shi ta kyaye sau da aka shi ta shafa amma ita alai halkaba za ta rama azumin wannan ranar bai ma'ana za ta kame har rana ta faɗi ba wacce gaba da ta abinci za ta yi sannan kuma za ta rama bil ijma wannan shine abin da malaman musulunci suka tafi a kai dangane da hukuncin macen da haka ya faru tsakaninta da mijinta Ambal kaffara ita mace kuwa dangane da abin da ya shafi kaffara falam ya amura ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fil hadith a wannan hadisin ba ku ji annabi sallallahu ya ce ka je ita ma ka ba ta kai ba sai ya ce kai ka je kai za ka iya kaza bai ai ya san da ita abin ya faru amma bai tambayi game da ita ba kuma da ya ba da abin fara bai ce da nata a ciki ba bai ma'ana shi ne dai wanda zai don haka nan wala tuqasu ala rajul ba kuma za a ce ita ma za a yi mata hukunci da namiji ba a ce to ai abin da ya faru ita ma ta ga ai kaza a'a shi din dai arrijalu qawwamuna ala nisa annabi sallallahu ya ce a karkashin ku suke da haka da abin da ka janyo kanka zai gari mas'alatun malam ce ga wata mas'ala mai muhimmanci da ya kamata mu sani in jama'a fi qada'i ramadan to mutumin da kuma yanzu haka ya faru da shi wancan abin da aka faɗa din amma ya faru da shi ne a yayin da yake ramuwan watan ramadan bai ma'ana ya ɗauki azumin ramuwa na ramadan amma ba a watan ramadan ɗin ba ne kun gani kamar macen da ta yi jini a watan ramadan ai kaga ita ba ta gama ramadan ba har sai ran da ta gama ramuwa har yanzu ramadanin ta bai cika ba sai ran da ta gama ramuwa to haka wanda tafiya ko rashin lafiya ya sa shi zai ramuwa har yanzu shi bai gama ramadan ba sai ran da ya gama ramuwan shi to shine ma ne ce ga wata matsala idan wannan ya zo ya faru ga shi a lokacin da ramuwar ramadan yake a wajen watan ramadan kama ce a shawwal ko zulqa'ada ko zulhijja ko muharram ko sauran watanni da muke da su to me hukuncin sa yanzu dai shi ramuwar ramadan yake amma kuma wannan ya faru ba a watan ramadan ba malaka in jama'a fi fi qada'i ramadan walaita fi hari ramadan ba a cikin kwanakin ramadan guda talatin ko ashirin da tara da muke yi ba wannan ya sani fasa da saunuhu ya lalata azumin wa alaiki tauba na biyu kuma zai tuban ma'alla Allah wal qaba kuma zai rama wala kafara ta alaiki amma shi ba zai kafara kun fahimta inda a cikin watan ne haka ya faru to zai kafara amma tunda ba alfarman watan bane wani wata ne da bai kai shi ba sai aka dauke mishi kafara kenan bambancin wanda ya haka a watan ramadan da wanda yake ramuwa shi wannan ana nufin Ramadan ta wuce misali kila rashin lafiya da ya same shi a ramadan sai ya ajiye azumi kun ga ai bai aikata wancan abun ba a cikin watan ramadan sai yanzu ne da ya zo yana ramuwan azumin da rashin lafiya ko tafiya ta sake sha azumin to a cikin kwanakin ramuwan ba wai a wancan watan Ramadan ya faru ba to sai haka ya faru da shi to shi azumin ya lalace da aka kawai da ya ci abincin shi sai dai ya jira ya tuba ma Allah gobe ya dauki wani ko wata rana ya dauki cikon wanda zai wala kafara ta alayhi amma shi ba daura mai kafara annal kafara domin hadisi ya nuna ce mu cewa kafaran nan yana faruwa ne khaffatan a keɓance bi fi'li zalika fi shahr ramadan ga wanda ya aikata haka a watan ramadan amma in ba a ramadan bane sai dai tuba da rabuwa amma ba kafara an gane kenan yi a cikin ramadan ya fi tsananin ukuba fiye da wajen ramadana duk da cewa dukkaninsu ba abin da shari'a take so a yi ba Allah ta amfani ta, to wannan shine insha Allah an nuna mun lokaci saura minti biyu sai mu tsaya Thank you. amira ke kika rubuta wannan to bari in karanta miki abin da kika rubuta na farko kin ce assalamu alaikum wata baiwa Allah da ta saba ba mu naira dubu goma duk wata ta aiko da naira ashirin wallahi talla ta kika rubuta ga in kin mutu na zuma mama fatima wai goki karanta <laughs> wani ya taba zuwa nan ya kawo naira dubu bakwai ya ce sa a tutun marayu har ofis din nan ya ce matarsa ne ba ta da lafiya tana fama da kansa don Allah ya mata addu'a sai na ɗauki hoton kuɗin kamar yadda muke yi tun da aikowa yi kuma ta bidiya ya gani to da na zo buɗe kuɗin guda uku sun shiga ƙarƙashin wani ni ban ba kula ba sai da ne postin din sai wani ya zo kwabe ya ce a muka ga hudu na ce an ba da dubu bakwai su kwara hudu suka gani ina uku to ki ji yadda ake yi ke ma nan ashirin ke kasa to dubu ashirin ne ko ta ce a sata addu'a da ita da iyayenta ko har da 'yar aikinta Allah ya saka miki da alheri masu nufin yi ba su da shi Allah ya ba su ikon yi sai wata bayan Allah ta ba da naira dubu goma sa ta addu'a ke ma Allah ya biya ki da aljanna Allah ya sa ki samu fiye da haka ninkin ba sai na uku wata ta ba da dubu biyar to ita ma Allah ya biya ta da aljanna kuma ya ba ta da abin da take nema na alkhairi sai na hudu wata ta ba da dubu hudu duk na marayu ne marayu yan gatan Allah to Allah ya saka muku da alkhairi wata ta ba da huluna da kayan yara wani kuma ya ba da naira dubu goma to gaskiya kun fara sani farin ciki to ni kuma ganawa a jiya wani ya ba da naira miliyan ɗaya <laughs> eh kuma kusan naira miliyan 4,700 da dubu ɗari bakwai muke nema abubuwa da daidai shi ya sa ku ta shanu yanzu ba mai ta abinci muka fara yanzu haka mun siyo abincin mun fara siyowa mun fara siya suna nan jiya su aminu duk suka yi ta zufa suna saukiya to mun fara siyan abinci amma batun abincin sallah da nama har yanzu ba mu da tabbacin shi abin da ya fi mana muhimmanci abincin da za su ci ne kafin nama sau da aka muna kira ga duk wanda allah ya ba shi dama ya maka ya sa gudun shi sai mu faɗi akan nan mu ko? A'a, jama'a akwai abin da ya kamata ne addu'a a kan shi akwai ta 'yar uwa hajiya fatima fere, yar jihar gombe wannan matan tana bin mu bashin kyautatawa saboda kyautatawa da take da kaunan da take mana don Allah ya kai inda ya ta dauki kimanin shekara 23 da aure ba ta da haihuwa amma yanzu haka ta haihu dole ku ina sani to ku sanya hajiya fatima cike da addu'a na farko Allah ya ba ta lafiyar shayarwa na biyu Allah ya raya abin da ta haifa na uku Allah ya ƙara mata daga ni'imar haihuwarsa ya ba ta haihuwa kuma ya ba ya ƙara ma dukiyarsu albarka Ina cikin wanda suke ba mu gudunmuwa sosai a da'awa gaskiya duk abin da muke suna bi kuma in dai ka gaba ta yi ba to ba a ce ta yi ba ko kuma tunaninta bai zo ba amma tana cikin waɗanda duk abu ba ma shakka in dai abu ne da musamman za ta iya ba a shakka a mata magana kuma duk wanda ya santa zai mata wannan shaidar to Allah ya yi musu albarka muna cewa da su barakallahu eh, barakallahu lakum me yake mai ajan ma barakallahu barakallahu laki bil mawhubi laki wa shakartul wahib wa zakka birraha wa balaki ashiddaha ita ce addu'an sunna ga wanda aka yi maka ko to wannan shi ne akwai addu'ar biyu wallah na manta waye gami ba to amma dai ko ma wane ne Allah yadda muka manta Allah kai ka sani ka biya musu bukatu wannan da zai mayar aikin ba eh, gaskiya wato tsakani da Allah jiya na faɗo wani abu da dare a makarantar nan muna zaune da wasu bayan Allah wannan majalisin gaskiya Allah ya muku albarka musamman majalisin da muke na ran juma'a juma'an nan gaskiya ba ganin idan ku bakam ya cancanci a yaba mu saboda Allah ya sa muna da mata da tsatsu kamammu waɗanda irin manufanmu a da'awa kam alhamdulillah sun hau sun fahimce shi mata ne da suka san ya kamata kuma suke abin ya kamata ma'ana mata ne da suke da kamewa da tsayuwa akan shari'a ta addini ina fatan Allah ya dawo da ku akan wannan Allah kuma ya sa ƴaƴanku su gaji alkhairanku har su fi amma wannan abu ne gaskiya ne yana karfafa mun gwiwa kwarai da gaske dan zai wuya a zo da wani abu majalisin nan da daɗi ba daɗi sai kaga ko wance ko suwa da kowa ne abin da ana yi gashi nan kuma haka muke fatan Allah ya amsa mana ya kuma ya kuma sa mu dace akwai waɗanda suke irin wannan aikin akwai matar da ta taɓa zuwa ta saya yanta a makarantar nan ta ɗauko haddiyar aikinta ta haɗa an yi haka a makarantar nan sun fi mutum biyar waɗanda na sani sun fi mutum biyar ta ce malam ba zan iya sa sa inda ba nan ƴaƴana suke ba Allah ya mun wadatar da ban sanya ba wata ma ce mun tayi dukkan da ta zo hutu za ta kawo ta in ta koma shi kenan har yanzu haka ake har yanzu akwai mata mutanen kirki to su ne irin matan da muke so ba matan da za su rinka yin kek din miliyan kaza suna almubazzaranci da ko irin ku muke nema Allah ya mu arzikin ku albarka Allah kuma ya sa a gama da duniya lafiya na ƙarshe ga littafi ya iso an kawo da littafin mai sunan shi ƙurana ƙurana ustu jammaru hayati mayagun ƙawaye su suka halaka mun rayuwa ko mayagun ƙawaye sun lalata mun rayuwa wannan littafin abu ɗaya da na gani ko shi kaɗai aka rubuta a littafin nan da ya kamata a samu musulmi ba fan mace kaɗai ba hadda maza ba a karanta musu ba babun ƙarshe da malamin ya yi a littafin na gaya muku wani malaminmu da ta haruna izza shika shi ya turo min littafin ya ce duk yadda za a idan allah karantar da littafin nan ni kuma malami na ne shi ya sa muka nasa aka ce a kawo da littafin abin da ya kawo a ƙarshen littafin shine siffofin abokai na kwarai da ya kamata ka rayu da su su waye waɗanda ya dace a duniya ka rayu da su ya kawo siffofi guda shida mace ce ma Mata ce ta rubuta littafin yar uwar ce ta kawo sufofi guda shida na duk wanda za ki rayu da ita in dai da sunan ƙawa ce to ki tabbatar ta cika wannan sufofin in ba ta cika ba to ki je ki nemi wata amma dai ba ki da ƙawa insha Allah ku za mu je shi wannan na hukunce-hukuncen azumin ban so din mu ne zan so a kasa fahimtar karatu kun fahimta amma Allah ya yarda wannan na azumin saura mana darasi biyu mu gama shi sannan sanarwa na ƙarshe kayi ko kai ba sanar da kai bai da za ka ji anan da ku da su yadda za mu yi kawai daga yanzu har asabar da lahadi za mu rinka yin karatu a nan kun fahimta saboda mu samu waɗannan littafan ko mu gama su ko mini nisa a cikinsu yanzu juma'a ne kaɗai babu karatu juma'a ne kaɗai babu karatu don haka insha Allah za mu ci gaba wannan littafin muna farin gobe jibi jibi mu gama shi na falasu da nan fannin nan sai mu shiga mu jona da wannan wacce aka kuda da fi hatar inda za mu yi shi a dan bushiya sai a bar shi a yi shi a can ko a samu kushi a juma'a kun gama wani ko kuma cikin ranakun da za mu kara bayan ramadan insha Allah za mu dawo karatun asabar da lahadi bayan ramadan insha Allah insha Allah insha Allah eh anan ake littafai nawa suka rage mana sifatul salat asihir aqidatu tahawiyya shi ai daura kake yi shi na ga kawai zamu mai daura bayan sallah ne ka dawo makaranta mu gama shi su wadanda ai majalisi ne shi daura ne an fahimta insha Allah bi idnillahi ta'ala za mu karishe su Allah ya yarda saboda mutane suna jin karatuttukan suna yawan bibiyar Mika'il akan inda aka tsaya kuma za su daura Allah ya dace da mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته